kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. To Murtala sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani inda suka tattauna kan shawo kan yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. Tattaunawar da mambobin BRICS suka yi a Rasha ya taɓo wasu mahimman batutuwa da ka iya zama abin damuwa ga ƙasashen yamma. sannan akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa china iran da rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun sauya sakamakon zaben amurka da ake shiri nan da 'yan kwanaki to bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya baiwa 'yan kasar zaɓi na amfani da makamashin iskar gas kan farashi mai sauki da bai wuce naira 200 ba ko kuma ci gaba da sayan litar man fetur akan naira dubu ɗaya. to sai dai masana na ganin cewa gwamnati ba ta yi wani tanadi kan wannan zaɓin ba domin icng dinnan, yau kusan shekara ɗaya kenan ana maganansa amma ina son tabbatar miki da cewar babu wani abu ɗaya da ya kama da wannan maganan gaskiya ce a jamhuriyar niger ana ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon firayim minista hama ahmadu wanda allah ya wa rasuwa da safiyar yau alhamis za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama don jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Alfani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. Blinken zai kuma gana da takwararren aikin shi na katar Muhammad Alfani yau Alhamis gabanin tattaunawar da zai yi da jami'an larabawa ranar Juma'a a birnin London. Daga cikin abubuwan da Blinken zai tattauna a kansu akwai batun karin tallafin jin kai ga Falastinawa a Gaza. A wani bangaren kuma Faransa ta kira ta wato ta kira wani babban taron kasashen duniya yau Alhamis a birnin Paris da zimmar tara kuɗin da za ta tallafa wa mutanen da yaƙi tsakanin Isra'ila Hamas da Lebanon ya shafa. yayin da jami'an amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen brinks da aka yi a birnin kazan a kasar rasha ba zai koma wato wa zai zama na siyasar yanki ba masu sharhi sun ce mambobin brics wato suna tuntuɓa akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma daga cikin maudu'an da aka tattauna tsakanin bambobin kungiyar da suka hada da brazil rasha india china afirka ta kudu da afirka ta kudu akwai batun samo hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar amurka ba wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin brics na digital da kuma madadin hukumomin kuɗin ƙasashen yamma irin su imf kasashen china rasha da iran da suke fuskantar tsauraran takunkuman kasuwancin da amurka ta kakaba musu tun ba yau ba suna fata cewa za a tabbatar da waɗannan manufofin da brics ta bayyana akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa china iran da rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri akan amurkawa masu zaɓe don sauya sakamakon zaben amurka mai zuwa an samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar laraba ɗaya daga kamfanin microsoft sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizo nan recorded future wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse wato kutse masu alaka da waɗannan ƙasashen wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya tunanin amurkawa yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe. sauyin mafi girma a cewar microsoft ya shafi masu kutsen da ke da alaka da china wanda masu bincike suka ayyana da spamouflage ko kuma tizier flood tasirin ayyukan china na bayan nan sun ɗau wani salo inda suka karkata ga manyan 'yan majalisar kasar da ba a san su sosai ba a bisa bayanan microsoft inda ta ce daga watan wato daga watan satumba china ta yi ta harin akalla 'yan majalisar wakilan amurka 'yan jam'iyyar republican guda hudu dukkaninsu masu sukar gwamnatin beijing to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya baiwa 'yan kasar zaɓi na su rika amfani ko dai su rika amfani da makamashin iskar gas kan farashi mai sauki da bai wuce naira 200 ba ko kuma su ci gaba da yin amfani tare da sayan litar man fetur a kan naira 1000 to sai dai masu fashin baki da ma wasu 'yan kasar na cewa gwamnati ba ta yi wani tanadi kan tabbatar da wannan zaɓin ba wakiliyar mu abuja rukayya basha na dauke da ƙarin bayani Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a lokacin da tawagar kamfanin man NIPCO suka kai masa ziyara a fadarsa. Shugaban kasar ya ce komawa amfani da iskar gas ta CNG zai taimaka wa kasar rage dogaro da man fetur da kuma salwantar kudade masu yawa. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya kara da cewa gwamnatinsa ta tanadi tsari kyauta ga masu abin hawa na haya da suke son komawa amfani da iskar gas ta CNG. Shin koya 'yan Najeriya suka ji da wannan shawara ta shugaban kasa na mayar da motocinsu masu amfani da iskar gas ta CNG? Sunana Honorable Friday Ozigi Haruna. Eh gaskiya kam ina son kuma amfani da gas ɗin CNG. Eh zai fi sauki domin eh, ina da abokan aiki wanda sun koma zuwa CNG. Sunana Jibran. Amma yanzu a gurguje ba zan iya yi maka yana gurgun dabara in saki man fetur dama nan ina fama in sake je in rikice mota na in sake zo in koma in zo na shiru ba sai in na ga wasu siniyoyi suna amfani da shi lalai kan an dace ana samun sauki ne ma ina iya koma nan layi nan kuma wasu yan Najeriya ne da ke amfani da iskar gas ta CNG inda na tarar da su lokacin da suke kokarin cika tankin motar su da iskar gas ta CNG suna na dan Asabe Liman karan kashe kudi gaskiya ya fi sauki gas ya fi sauki eh, ya fi sauki kan in dai uh, kashe kuɗi ne kuma ya dan ban injin ka karfi ko uh, lafiya dai don kaga ita ba ta fitar da hayaki so ba ruwanka da a goge min nan a goge min nan a goge min flogi ta baki a a flogi a wannan ba ta baki to sunana glory a waruta gaskiya cng abu mai sauki ne ya kama na sauki sosai sosai na mai da mutana. kusan wata takwas ko tara yanzu lokacin da na yi converting na kashe dubu ɗari uku da saba'in yanzu idan na zo cikawa ina kashe kaman dubu uku ɗari biyar ko kuma dubu hudu lokacin da nake siyan mai to na tashi a rana zan kashe kaman dubu talatin a rana siya mai amma yanzu da cng ya zo wallahi bana bai ma kai dubu goma a rana Hassan Sardauna ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun da ke ganin gwamnatin tarayyar ƙasar ba ta gama wa tsarin na iskar gas ta CNG ba. Ai babu wani alamun hakan yana da gaske ake yi domin ICNG din nan yau kusan shekara ɗaya kenan ana maganansa kan komawa ko rashin komawa amma ina son tabbatar miki da cewar babu wani abu ɗaya da ya kama da wannan maganan gaskiya ce domin me yasa nake faɗin wannan magana ai motocin da aka ce za a bayar ko za a mai da su haka safa-safa guda nawa kika gani ke a titi yanzu ke idan za ki hau mota daga abuja zuwa kano kina iya samun motar cng ne amma dai rayuwa da ta'azzararta ya kai inda ta kai intaha a yanzu halin da ake ciki wani cng ko ba cng babu wata mota kuma abin matsalar shine dubawa shine duk wata motar da ta koma cng din ba wai rage farashin mota suke ba fasinja ba sa samun saukin haka 'yan kasar da na ci gaba da hankorin ganin yadda gwamnatin kasar za ta shawo kan matsin rayuwa da suke fama da shi biyo bayan cire tallafin man fetur rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To a gaida Rukayya Basha kuma akan wannan ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. To amma yanzu ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya. Amurka ta ce akwai shaida da ke nuni cewa dakarun Koriya ta Arewa sun isa Rasha wuni ɗaya bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a Kiev cewa ya samu labarin cewa dakarun eh, Koriya ta Arewa suna rawar daji a Rasha. don shirin yaƙi da ukraine jami'an amurka sun ce ba su tabbatar da lokaci ko kuma yadda dakarun na koriya ta arewa da ke rasha za su shiga ukraine ba sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce uh, ko takamaiman me suke yi za mu gani nan gaba sakamakon wasu dubban dakarun koriya ta arewa ba zai yi tasiri sosai a filin daga ba sai dai a cewar masu sharhi tasirin shi na da girma sosai charles kupchan mai hulɗa ne da ƙasashen waje ya ce north korea seems to be moving from Bisa dukkan alamu dangantakar Koriya ta Arewa da Rasha ya fara sauyawa daga taimakawa Rasha da makamai da tallafawa Rasha a yakinta ba tare da sa hannu a yunkurin na Rasha ba zuwa taimaka mata a yakin. Kuma za a iya ayyana wannan sabon salon da dangantakar kasashen da ke ɗauka da aiki tare. an hana wani jirgin wato jami'an ruwan china ratsawa ta indonesia a karo na biyu cikin wannan makon bayan da ta jirgita sakamakon wani bincike da wani kamfanin binciken mallakin gwamnati energy firm patamina a kudancin tekun china a cewar hukumar tsaron tekun kasar indonesia yau alhamis yayin da ake iya hango jiragen jami'an ruwan china a lokuta da dama a yankin kasuwancin indonesia da ake kira indonesia's exclusive economic zone ko kuma eez a takaice abubuwan da suka wato suka auku na bayan nan na zuwa ne kwanaki bayan da prapowo sobianto ya karbi ragamar shugabancin kasar indonesiya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ana ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon firaministan jamhuriyar Nijar kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hama Ahmadu wanda aka waye garin yau Alhamis da rasuwarsa bayan ya yi fama da rashin lafiya ta ɗan gajeren lokaci. Marigayin wanda fitaccen ɗan siyasa ne ya taka muhimmiyar rawa a siyasar ta Nijar tun daga shekaru alif da da tara casa'in, lokacin gwagwarmayar dawo da kasar kan turbar dimokuraɗiyya. Wakilinmu a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. to nan ina kofar gidan tsohon firaministan nishar marigayi hama amadu da ke unguwar yantala ta nan birnin yamai inda dimbin jama'a suka taru wato a zaman makokin da aka fara bayan rasuwarsa a shiya cikin daren 23 wayewar yau 24 ga watan oktoban 2024 a kan hanyar zuwa babbar asibiti ta kwararru wato hospital general de reference da ke nan birnin yamai a yayin da jama'a ke ci gaba da zuwa gidan marigayi hama amadu domin jajantawa iyalai da makusanta na tuntubi wani na hannun damansa abdulrasak rafa dangane da yadda suka ji da wannan rashi allah mashi cikawa a jiya wajen kare sha biyu na dare saboda masassara daga nan wurin abin ya fara sauki da kuma sai ji kwana biyu a fara ce kai a kai shi likita bai jikin shi sosai aka ɗauke shi a kai shi hospital da reference to can ne allah mai cikawa da dabancin wannan falu akwai kamar eh, shida tana ɗaukewa aka samu shi eh, wannan gas to allah bai sa ba ya yi ta kuma sai mu ce a ji kanshi jajircewarsa a kan ayyukan shimfiɗa manufofin jam'iyyar mnsd nasara ta taimaka wajen baiwa ubangidansa tanja mamadu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa sau biyu lamarin da ya bashi damar riƙe mukamin firaminista a tsawon shekaru bakwai salisu muhammadu habi na daga cikin ministocin farko a gwamnatin hama amadu na tabbatar in dai kasa aka so a ce wani ya yi hamma son kasa bai yarda ba sai dai kana kamata yi na tabbata in an ka gamu da kari da kare da hamar sauran mutane an gama kasa za ta yi wani abu mu yi ta ma kwarai wata ran Allah ba shi ma na shi rabo to Allah bai yi ba abinda ko Allah yi an ka ci annabi sai ceto sabanin da ya taso a sahun jigajigan jam'iyyar ya yi sanadin kulle hamma amadu a gidan yarin kutukale a bisa zargin sa da karkata akalar kuɗaɗen kudaden tallafin kafafen labarai bayan wasu watanni ya kafa jam'iyyar model lumana a 2009 wace a ta ya zo na uku a zaben shugaban ƙasa na 2011 a wancan lokaci ya umarci magoya bayan sa su zaɓi ɗan takarar pnds tarayya muhammadu isuhu a zagaye na biyu hajiya rabi jarmakwai ta yaba da halayyar mamacin ya kware aiki kwarai sosai samu gwarzon namiji kamar shi akwai wuya niger a shekarar 2014 gwamnati ta zargi hama amadu da hannu a wata badakalar cinikin jarirai wato lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisar dokokin kasa duk da cewa ya sha musanta wannan zargi ganin yadda maganar ta ɗauki wani salo ya sa hamma arcewa daga nishar inda ya fara hijira a tsakanin ƙasashen turai da na yammacin afirka dawowarsa gida a 2016 ke da wuya aka kulle shi a kurkukun filinge yana cikin wannan hali ya zo na biyu a zaben shugaban kasa lamarin da ya sa suka fafata da ɗan takarar pnds tarayya isuhu muhammadu a zagaye na biyu Alashi idinuhu na daga cikin 'yan siyasar da ke ɗasawa da hamma. Rashi na ƙasa ne ya wuce gidansu ya wuce siyasar shi da wanda ke son shi da na bai son shi ya tafi. abinda da muke fata Allah karbe shi Allah sa game da annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan shekaru kimanin 74 Hamma Amadu bai daɗe da dawowa gida ba daga inda yake ci gaba da zama hijira Allah ya masa cikawa. jami'in duwan ko kuma kwastom ya riƙe mukamin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa a zamanin janar sani kunce a gobe juma'a 25 ga watan oktoba za a yi jana'izar sa a hukunce a fadar shugaban ƙasar nijar kafin a kai shi makwancinsa a ƙauyensa na haihuwa wato yuri da ke a kilomita 34 a kudu maso gabasin birnin yamai